Wai jiji ne sama. Wai jiji ne sama. Na zo ne bai baituka. Wai jiji ne sama. Abdul mai fara na zaka. Wai jiji ne sama. Sau da daɗa mun rika. Wai jiji ne sama. Allah ya rika maka. Wai jiji ne sama. Ku sautayi ta haɓaka.

ubangiji Allah ya muku jagoranci Allah ya sa mulkin ku ya zama ku farin ciki kafin mu jihar Zamfara Allah ya kare ku daga ainihin sharrin shi dan da makircin shi ubangiji Allah ya muku jagora ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم برحمتك شر ما وعلى والكتاب

tafiya ya Allah ku ya zama ji daɗin duniya ku ya bai dama ya nufi duniya ku su kauta da shi duk ko ne sha wala muna ji daɗin a cikin sai ayyuka da sha ba ku ji Allah samu ki duk ma da daɗin da da su shiga da gare shi samu yi duk ba shi wanda zai aiki wanda za ka kai shi da shi da shi sauran al'umma da shi ya ce

تفرجنا ورجوناك وأخذنا بالحياة الضيق يا رزق يا رزق إياك نرحب وإياك نستعين اللهم اهد بأسماعنا من التوفيق والصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رجالي ويسرني أمري وأعلن بلدي من إرمى إمام المسلات جمع كتب الولاء من إرمى نائب المسلات من إرمى addinin musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na ji daɗi kwarai da aka kara bani da wannan karatu na alƙur'ani mai girma da yi maka addu'o'i na musamman da yi majamamu da kuma lokacin ɗin muna godiya da wannan kula da aka yi wannan ba ƙarfin tunani ba ne aka yi kuma wannan ba ka duk taimako ba ne cikin ne kuma ya zama jina gare ne tabbatar da cewa lallai wa alamomi suna ta hadari da ni kuma ya zama dole gare ne don ba shi lokaci don ba su da sun yadda da abin da sun kace na wata in zai cewa masallaci wannan masallaci a yi karatu kuma daga lokacin zan samu nasara inda aka samu nasara a ba ni shawarwari inda kuma ya wuce a in ya wannan abu da ba ka yi ba saboda addu'a ita ce ta kudin mumi wannan abu da muka ciki wannan jaha muna cikin wani yanayi ne na da ya bari na ne na yi muna wanda ba ka kuma wannan ne ta yi shi sai addu'a to duk kaga mu don ka yi mushi da su an wa'ada addu'a kuma na samun hukuncin ofis za a ce wani samun addu'a kuma za mu yanke zuwa sha Allah za mu ci zuwa ga wani ana addu'a domin garin mu na kusau da samu zama lafiya da jihar mu na zamfara a Najeriya ba kuɗi yana koriya da yana wannan karanci da hankali Allah ya sa ka mafi da ne wannan ɗaukar cewa ko wata لا تدع لبعاد سيدي حكي أنا واحد سبحانه غريز المسلم وأنا مقابل أن طبعا بذلك يا شبيب إيبا سير أسا وطن ثم الله يتمكى منا نحن نحن نحن ملك الدراما وأن سوك سر يوم يوم كجيه سوك غير تبع الله متى سعي متى سوى وما أنت يا أرواح كيف تكي in yana sha'ar yana da shawarwari na magabatan shi in sha Allah za ta yi yana godiya da wannan karancin hankali Allah ya saka mu da kai in ba su ke ba mu tuna da Allah sai ka Allah ku ya saka mu Allah ya sa a ci hankali ina alfahari da kai kamar da kai alfahari da ni Allah ya ba kananka shugabancin musulunci kuma sai ka shi a da da ciro a wani kare na to wani kuma ji kwarhe kwarhe na